ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون حقيقه masu laifi ta hanyar kafirci da sabon Allah suna cikin azabar jahannama ranar alkiyama suna masu dawama a cikin ta har abada